insha Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi namu na umdatul ahkam wanda muna bin sharhi ne wanda ake ce ma taisirul kamar da kuka sani wanda الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن ابن صالح ya rubuta muna bin shi ne gurgudun fahimta a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa wannan abu da muke karantawa ya amfani mai amfani wanda ke sauraron shi wanda asalin karatun na mata da yara ne da manya masu kama da su wanda ba su yi karatu ba muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa kurakurai suke gudana a cikin tuntuɓen harshe ko karamcin fahimta muna roƙon Allah shi ya fi muna su shi fahimtar da mu abin da ba mu gane ba wannan darasi na yau shine darasi na 26 daga farkon littafi kuma ya yi daidai da ranar alhamis wato 29 ga watan zulqada hijiran manzo tana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya yi daidai da wato ɗaya ga watan takwas dubu biyu da goma sha tara miladiyya inda za mu tashi yau shine kitabu sala <clears throat> kitabu sala wato idan ka ce kitab <clears throat> idan mun lura sai ku saurara yare da kyau ya ka ce kitabu kitabu to za a samu abuwa bu karkashin shi idan aka ce babun za a samu fusul karkashin shi idan aka ce fasulun za a samu masail mas'aloli a karkashin shi na'am a karkashin mas'ala ana iya samun shumal haka dai abin yake tahiya har zuwa ƙarshe saboda haka aka ce kitabus sala nan zai yi bayani akan wato sallah zai kawo babu bukka karkashin wannan kitabu ne idan aka ce sallah malai ce idan aka ce sallah as-salatu fil luga sallah a cikin luga shine addu'a addu'a'u as-salatu addu'a'u qala al-qadi iyad al-qadi iyad ya ce huwa qawlu aksari ahli al-arabiyya wannan shine magana mahi yawan mutane wato larabawa wal fuqaha da kuma malaman fiqhu wa tasmiyatu du'a salatun ma'rufun fi kalamil arabi ambaton sallah wato ambaton addu'a a ambace shi sallah wannan sanannen abu ne a cikin magana ta larabawa alaƙa bai na du'a wasu salatul juz'iyya wato alaƙa da tsakanin sallah da addu'a wato alaƙa ce ta wato ta wani yanki fa inna du'a juz'un min as-sala saboda shi ita addu'a wani yanki ne daga cikin sallah li'annaha qad ishtamalat alayhi saboda ita ita sallah ta kumshi addu'a din wa fi shar'i amma ga shari'a ina an ce as-salatu ana nuhin aqwalun wa af'alun maganganu da ayyuka muftatahatun Kabiri wanda ana buɗa su ne da kabarbari wato <clears throat> da kabbara wa mukhtatamatun kuma ana ruhita da sallama amma ma'an tare da niyya saboda idan mutum ya zo ya tsaya ya yi karatu ya duka ya tashi ya yi dai kamar sallah ya gama ya sallama ba tare da niyya ba to wannan ba a ce mai sallah tun da babu niyya bai yi niyya zai yi sallah ba na'am wasu salawatul khamsu adu arkanul islamil khamsa su wannan salloli guda biyar da Allah ya faranta muna ɗaya ne daga cikin gimshikai na musulunci guda biyar bal azamuha ba'da shahadataini sallah ma ita ce mahi girman wannan gimshikai bayan shaida biyu shaida ba abin bauta ma da gaskiya sai Allah ba ta amfani wanda ya yi ta sai Allah sannan da shaidawa cewa Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wannan shaida guda biyu matsayin gimshiki guda suke sallah ita ce gimshiki na biyu wasu butu bil kitabi wa sunna wal ijma sannan sallah tabbatacciya ce a cikin qur'ani tabbatacciya ce a cikin sunna cikin hadisi tabbatacciya ce a cikin ijma'ul ulama faman jadaha faqad kafara duk wanda ya musun sallah to ya kafirta da wannan musu shi wa fi mashru'iyyatiha min al-fawaidi ma yafutu al-hasra wato fa'idodin da a cikin sallah wato sun wuce a kidaya min wajhati diniya wa dunyawiyya na abin da ya fuskanci addini ko abin da ya fuskanci duniya wasu hiya ko abin da ya fuskanci ya shahi lahiya wal ijtima'iyya da kuma abin da shahi ijtima'iyya na jama'a wasu siyasiya da cikin siyasa ma wani nizamiya da kuma tsari na ainihin tahiyar jama'a fa'idodi na sallah sun wuce a ƙidaya. yanzu a wajen siyasa ma da malam ya ce yanzu misali da ka ɗauki Nijar da najeriya su ne ƙasashen da nan dai kusa-kusa waɗanda musulmi sun fi yawa a cikinsu to duk wani matsayi na siyasa da wani zai biɗa kowane ne in ya zama bai sallah to ɗan uwan shi abokin kokuwan shi in ya aibanta shi da wannan ya ko aibantu ya zo fagen siyasa ya ce to ku saurara jama'a wani fa daga neman wannan matsayi da muke nema ni da shi bai fa sallah a bai sallah bai sallah bai sallah wanda bai sallah na tsoron Allah a bai tsoron Allah shina da imani a bai da imani yana da tausayi bai da tausayi in ya aibanta shi da wannan ya ko aibantu ba ya samun wannan matsayi in dai cikin musulmi ne musulmin kirki na'am sauraka haka walau zahabal katibu ya udduha addan inda a ce mai rubutu zai ci gaba da rubutu yana rubuta fa'idodin sallah la tsala alaihi kalam da magana ta mai da da ya cika littafi akan magana fa'idodin sallah bai cimma iyakarsu ba wallahu subhanahu wa ta'ala Allah tsarki ya tabbatar masa wato kuma ya ɗaukaka wato shine mahi kyawun hukuncin masu hukumci hina faradaha domin ya farlanta sallah fa bi qiyamiha qiyamud duniya wal akhirah da tsayuwan sallah akwai tsayuwa na alkhairi duniya da lahira wal hafurudun sallan nan tana da farillai wa shurutun tana da sharuɗa wa mukammilatun tana da abubuwan da za zai sa a ce ta cika kama anna laha mubtilatun kamar tana da abubuwan da ke bata ta wa min kisatun kuma tana da abubuwan da ke rage mata lada mutane biyu za zo su yi sallah wannan yayi sallah wannan yayi sallah sallah guda mu dauka azhar ko la'asar sai ya zama sallar wancan ta ita wannan lada saboda shi wannan yayi abubuwan da sun ka rage mai lada a cikin sallar shi malamai ahlar ya ce wa man jala fikruhu fi umuri dunya na qasa sawabuhu duk wanda yana sallah yana tunanin al'amuran duniya to lada shi ta ta rage na'am kina akwai abubuwan da ke rage ladar sallah ba su bata ta ba amma sun rage mata lada Allah ya samu gane na'am a taqaddama ahadu shurutiha wato ɗaya daga cikin sharuɗan sallah ya gabata wa tsara shine tsarki wa ta'ati baqiyatu ahka baqiyatu ahkamiha sauran hukumce hukumcen sallah suna zuwa fil ahadith taliya a cikin hadisan da ke tahi insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya yarda sai mala ya ce babul mawaqit kenan babi na farko ya shigo cikin wato karkashin kitabu babul mawaqit wato babe wanda zai ambaci mawaqit menene mawaqit jam'u miqatin don akwai mawaqitu makaniya akwai mawaqitu zamaniya to wannan mawaqitu zamaniya wal muradu huna al mawaqitu zamaniya wato mawaqit ne na lokuta allati hiya al miqdarul mahdud wanda shine gurgudu wanda an ka iyakance li fi'li salawatil mafrudati ga aikata wa'annan salloli na farilla wa gairiha da wani su wa dukhulu waqtil mafruda shigan lokacin wato sallah ta farilla wanda an ka wajibta ma bayi huwa shartu sani shine sharadi na biyu daga cikin sharuɗan sallah min shuruɗi sala shine sharadi na biyu daga cikin sharuɗan sallah sai malam yace al hadithu rabi wal arba'un hadisi na arba'in da hudu daga farkon littafi an abi amrin a shaibani an karɓi wannan hadisi daga abi amr a shaibani wasu muhu abin a sunan shi sa'ad ibn iyasin ya ce shi sa'ad ibn iyas yace hadasani sahibu hadhihi dar wato mai wannan gida ya bani labari wa ashara bi yadihi ila dari abdullahi ibn yan nuni gidan abdullahi ibn da hannun shi yace mai wannan gida ya bani labari qala yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na tambayi manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi cewa ayyul amali habbu ila Allah azza wa jal shi Abdullahi Mas'ud yace na tambayi manzo Allah cewa wani aiki ya hiso yuwa daga cikin ayyuka na ma Allah da'a wani aiki Allah ya hiso qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce as-salatu ala waqtiha yin sallah bisa lokacinta Kultu sannan nace summa ayyun sannan wani aiki kala ya ce birul ne yi ma iyaye biyayya kultu sannan na ce sun ma'ayyun sannan wani aiki kuma kala sai manzo Allah sallallahu ce aljihadu fi sabilillah yin jihadi domin ɗauka addinin Allah kala shi ainihin Abdullahi bin Mas'ud sai ya ce haddasani bihin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya bayan labarin waɗannan tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wala wuztaddattuhu ni inda na nemi ya ƙara min da ya ƙara min sai na tsaya nan ban ƙara ba idan muka duba almana ali shimali malati sala sala ibn mas'ud radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallama an ta'ati lillah wato abdullahi mas'ud ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan wato ayyuka na da'a na biyayya ga Allah ayyuha ahabbu ila Allah ta'ala daga cikin wannan ayyuka wanne ne ya hiso yuwa wanne ne Allah madaukakin sarki ya hiso wa kullama kana al'amalu ahabba ila Allah duk lokacin da aka ce wannan aiki Allah ya hiso shi kana sawabuhu aksar to lalle ko ladar shi za ta hiyawa wa qala sallallahu alaihi wa sallama mubayyinan manzo Allah ya fara sallallahu alaihi yana mai bayyana cewa inna habbaha ila Allah ta'ala mahi mahi soyuwa aikin da Allah ya hiso wanda ya hiso yiwa ga Allah madawakin sarki shine as-salatul mafruḍa fi waqtiha yin sallah ta farilla a cikin lokacinta zai haddada shari'u lokacin wanda shari'a wato Muhammadu wato ke Rasulullah kenan shine shara ya iyakanci li'anna fihi al-mubadara ila nida'illahi ta'ala domin yin aikin nan yin sallah cikin farkon lokacinta akwai gaugawa zuwa ga kiran Allah a bauta mai wal imtisal lil amrihi da kuma bin umarnin shi sai Allah wal itina'u bi hadal fard al azim da kuma kulawa ga wannan farilla mai girma wa min ragabatihi radiyallahu anhu fil khair wato Abdullahi Mas'ud saboda kwaɗayin shiga alhairi lam yaqif da hada bai tsaya akan wannan ba bal aha sa'alahu an darajati saniya ya tambayi manzo Allah to sannan wa'adda daraja ta biyu cikin abubuwan da Allah ya so min mahabubatillahi ta'ala daga cikin abubuwan da Allah ya so Kala sai manzo Allah ce birrul walidaini yi ma iyaye biyayya fa innal awwala makhadhu haqqillah na farkon haƙƙin Allah ne tsintsa yin sallah din wa hadha shi ko wannan wato birrul walidaini makhadhun haqqul walidaini shi ko haƙƙin iyaye ne tsantsa wa haƙƙul walidaini ya ba da haƙƙillah shi ko haƙƙin iyaye yana zuwa ne bayan haƙƙin Allah bal innahu subhanahu min ta'zimihi lahu wato aha wato Allah maɗaukakin sarki saboda girmama wato sha'anin sallah sha'anin biyayya ga iyaye yuqrinu haqqahuma wa birrahuma ma tauhidihi yana hada wato haƙƙin iyaye da yi musu biyayya da yana gwama shi da kaɗaita shi da bauta fi mawadi amin Alƙur'ani alkarim a cikin wurare da dama ga wato ga na alkur'ani mai girma lima lahuma min al wajibi saboda abin da aka gare su na haƙƙi wajibi akan ɗansu muƙabila ma bazalahu shi zama ya ya dabranci a ƙoƙarin da suka baza min tasabbubi fi ijadika wajen sabbaba samar da kai wa tarbiyatika da ma tarbiyya bayan ka samu wata gaziyatika da cida ka bayan kuma ka samu ɗin wa homa da kuma tausayinsu da suke maka wa adafuhuma alaika da kuma tafsasawa lamari da suke tsakanin ka su ba su kumtata ma ba su matsa ma falbirru bihima yi musu da'a wa fa'ul li ba'd haqqihima kaman wato ba da sakayya ne ga wani abu daga cikin haƙƙinsu summa innahu radiyallahu an sannan ibn mas'ud Allah shi ƙara yarda da shi istazada man la yabkhal ya nemi ƙari ga wanda ba shi da rowa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama an daraja ta salisa akan daraja ta uku wacce ce ada daraja ta uku min silsilati hadil amal al fadila daga cikin tsarin wayannan ayyuka masu daraja fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce al jihadu fi sabilillah yin jihadi domin dauka addinin Allah fa innahu zirwatu sanamil islam shine tsoro ruwan tozon musulunci wa umuduhu kuma shine gimshikin shi allazi la yaqumu illa bihi wanda addini bai tsayuwa sai da shi wa bihi ta'alu kalimatullahi da shine kalma Allah ke daukaka wayan shuru dinuhu wato addinin Allah ya watsu wa bi tarkihi da barin da barin jihadi idan musulmi suka bar jihadi wal iyadu billahi hadamal islam sai musulunci ya rushe wani hita da wato ahalihi sai kuma mutanen musulunci din, daraja su ta faɗi wa zahaba izzihim kuma buwaye da ƙarhin su ya tahi wa salbi mulkihim da kuma kubcewar mulkin su da sun mulki duniya sai mulkin ya kubce musu wa zawali sultanihim da kuma gushewar ainihin sarautar su wa daulatihim da daular su ya zama yanzu ba su ga mallaka ba an mallake su wa huwa al-fardhu akid shine farilla mai karhi ala kulli muslimin bisa kowane musulmi fa inna man lam gazu lalle duk wanda bai yi yaki ba bai yi jihadi ba walam hadis nafsahu bil kuma ko magana zuci ta yaƙi bai yi ba mata ala shubatin minan nifa zai mutu bisa ga wani yanki na ainihin wato munahuci Allah ya tsare mu sai ma ya ce ma yukhadhu min al hadis inna habbal amali ila Allah ta'ala lalle mai soyon aiki ga Allah madaukakin sarki shine as-salatu fi waqtiha summa al-birru walidain sallah cikin lokacinta sannan yi iyaye biyayya summa al-jihadu fi sabilillah nan ne mintocin da sun ke iya dauka sun ka cika dan za mu dakata muna fata Allah ya sa abin muka faɗa ya amfani mu amfani wasu ku saurara kuskure mun ka ciki Allah shi ya yi mana alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh